Muna ranar Laraba 27 ga watan Yuni shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Ruwan sama sun ɗauke a 'yan kwanakin baya-bayan nan a birnin Yamai shugaban ma'aikatar hasashen yanayi na ce da ƙarin bayani. yara da dama ne wato na kasar Nijar da aka koro daga kasar Algeria tsakanin watannin Janairu zuwa Mayu ke samun kulawa daga ma'aikatar jihar Agadez da ke kula da kariyar yara. a rahoton na musamman za mu taɓo batun shawo kan rigingimu da ke wakana tsakanin manoma da makiyaya ta hanyar wayar da kan al'umma da ƙungiyoyin mazauna karkara ke yi a ƙasar nijar masu mu barkanmu da yau yau da 'yan kwanaki ruwan sama sun ɗan tsagaita a birnin yamai duk da cewa dai babu wasu dalilan da ke hada da ke da nasaba da rashin faɗuwar ruwan ma'aikatar ta hasashen yanayi ta bayyana cewar wasu misalai suna da alaka da haka kamar yadda usman na bawa shugaban ma'aikatar ta hasashen yanayi ta ƙasar niger ya shaida marukayatu abdurrahman Hasashen nuni na farko shine yanayin tafsirar yame ya canza. Da can duk kewayen yame akwai tsanwatar itace, shi ko an dai akwai tsanwatar itace to akwai samun ruwan sama sai dai kash mun rasa wannan yanayin na biyu yamai ta faɗaɗa za a iya samun ruwa a unguwar terminus ko a kwara kanu a yantala a aeroport mafi yawa yanayin da ke fitowa ne daga nesa kamar daga difa da ke kilomita dubu to an yi zan a yame an samu zubar ruwa a anguwa ɗaya ko biyu hadarin zai kauce ya yi arewa saboda mi don akwai sanyin da ke nan shi ko wannan yanayin bai bada damar samun wani yanayin yayin haddashin ruwa da zai shigo ya mai sai dai an yi iso sai ya wargaje ko ya rasa karfin zuba amma ranakun 28 ga watan yuli zuwa 3 ga watan ogista lokaci ne da ta ce da za a samu zubar ruwa musamman ma a jihohin doso jami da tilabiyar Masu noman rani na garin arlita na fama da matsalar rashin ruwan ban ruwan shukoki tun lokacin da aka rihe Kuminak a watan Maris na shekara 2021 ma'aikatar ta datse ruwan ne wato da manoman ke amfani da su kamar yadda shugaban da'irar ta arlita abdurrahman mauli ya bayyana cewar suna biye da ayyukan gyaran rijiyoyin da ke aiki da hasken rana sau da kawa don shawo kan al'amarin a cikin firar su da usman umaru kominak eh, ba sabin rijiyoyi ne ba za su yi musu dama akwai rijiyoyi wanda suna aiki da wuta electricity to wannan forage su ne za su sa musu wuta ta rana to yanzu sun yi ekipe sun yi komi suna nan suna ba sai wani sun kare wasu ba su kare ba don kuwa addin ne da suka ɗauka kominak ta ɗauka ba ta cika alkawalin ba to da ba cika alkawalin ba kominak ta ɗauki forage na ruwa nata wanda ake sha na sha su ne ta yi baskile yanzu ake ba garake amma ruwan ba zai isa ba da ba su samu sayar da ake so shi ya kawo bushe wannan kayan garaken da kansu yanzu ta yadda muke nan insha Allah abu na farko dai muna so nan da kai kaɗan wannan forage nan wanda aka ɗora masa wajen shi shine komin take kokari tana biyan tsawon da kafa entrepreneur wanda ita kominak ta ba wannan kwangilat muka ce a gaggauta nan da sati biyu ya zamanta wannan ruwan an bude ma an gara ke so. ganin yadda al'amuran damana a ƙasar Nijar ke wakana hukumomin da ke kula da al'amuran kiwon lahiya na jihar Difa sun tsaya tsayin daka don rigakafin cutar masarar cizon sauro bayan an yi ajin farko na allurar rigakafin ya kamata uwaye su shirya karɓar karo na biyu na allurar ko da yake wasu uwayen ba su mai da hankali ba kamar yadda shugaban ma'aikatar da ke yaƙi da cutar masarar cizon sabro lamin isufu ya yi jan hankali a cikin firarsu da gidi abdulrahman masarar cizon sabro har yanzu ba a samu allura da za a ma yara ba kenan maganin nan shine yake zama musu allura kuma wannan magunguna likitoci za su bada za su bada kwana guda mai akwai wanda ake bada na kwana biyu na, uku sai a ba uwaye shine nake jan hankalin mutane in an zo an ba ku magani yaro ya sha na fani. ku yi kokori ku bada bada na kwana biyu da na kwana uku an ka bada na fari in ba a bada ba na kwana biyu da na kwana uku kamar ba a komai ba yawancin mutane sai su aje magani ba su bayar kuma wannan bai hana a sa yaro cikin sange a damana sun yi yawa tunda ko ina ruwa yana kunta kiran da zan yi cikin gidajen nan wani tono ne ko wani bidon ne an yadda shi yana da ruwa nan ne suke zuwa su yi ai kuri a share su gidajen nan an ka jare muhalli kenan su ma suna rigiya yara matasa tara 'yan kasar nijar da bustar da mahaifansu ne a koro da kasar algeria daga watan janairu zuwa na mayu na shekara 2021 a cewar magatakar da ma'aikatar jihar da ke kare hakkokin yara darakta amadu alhassan ya nuna halin damuwa a game da yanayin da a koro yaran a ciki kamar yadda ya shaida ma musa Maman. A bana mun ɗau ɗawainiyar da ta ba mu yara da ba su tare da rakiya 909 da muka ɗau kulawarsu. Akwai ɗiya maza 568 da ɗiya mata 341. To amma yawancin wa'annan yaran sun fito ne daga jihar da magaram zandar. Yara ne da muka karɓa a cikin wani yanayin rauni da ba sa ma iya magana dangance da yanda aka garkame su kamin a turo su gida haka kuma akwai yanayin amshe musu ɗan abun da suka samu kamar misali suna tare da wani babba to shi ke karɓe duk kuɗin da suka samu an kuma suka dawo ba su zo da kuɗi ba to za su fuskanci hukuncin bankashi sosai to ire-iren wa'annan halayen musgunawar ne yaran ke zo muna da su kenan sai an gudanar da ayyukan mayarwar jin daɗi rayuwa gare su domin a kawo masu daidaito pour les stabiliser a yanzu kuma sai mu koma a fannin na ilimi da horo inda kishi 27.18 cikin ɗari shine kason ɗaliban da suka samu digirin breve a wannan shekarar in ji ministan ilimi da horo jiya a cin wani taron manema labarai da ya jagoranta a birnin yamai gwamnati ya ɗau alwashin ci gaba da shirya jarabawa cikin tsanaki nan gaba kamar yadda profesa natatu ibrahim ministan ilimi da horo a ƙasar niger ya shaida masa kina gazibu Ƙoƙarin da makarantu masu zaman kansu suka yi a kan na gwamnati yana da nasaba ne da jajircewar ma'aikata da kuma amfani da ƙwararrun malamai da zaben ɗalibai daga makinsu. Ya kamata a jinjina ba a samu satar jarabawa ba wanda ya ba da ingancin wannan jarabawa Dama ce na jinjinawa duka waɗanda suka taimaka wajen shirya wannan jarabawa musamman halsiya da jami'an tsaro. Amma dai ba mu gamsu ba saboda ba sakamakon da gwamnati take son cimma ne ba domin ƙara samun sakamako mai kyau a gaba a ofishin minista na zai sake bita na tsara jarabawa da samar da wani kundi wanda zai taimaka wajen tafiyarwa a saka tsari na zamani a horar da masu shiryawa ya zama darasi a ɗauki matakai da suka dace. Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa halsiya kan iyakoki ta soma wani zaman taron wayar da kai a birnin kunni tare da abin hannun wata ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasar Jamus. wannan zaman taron ya hada dukkan da'irorin kasar nijar da ke kan iyakokin kasashe na makwabta ko mecece ma'anar gudanar da wannan zaman taron ga dai muhammad sani bakabe magatakar hukumar kuma talisi a cikin hirar su da musa arzika mun yi ayyuka da yawa wajen waye kan mutane bisa mahimmancin takardu takardu an ana son a yi hita zuwa ƙetare kenan bisa wannan abin da muka yi nan da shekara biyu shekara uku da muka yi su mun zo mu ƙara waye mutane kansu bisa mahimmancin wannan aiki mu ƙara tattaunawa mu ga menene muke iya mu ƙara yi don mu bunƙasa wanga aikin tsakaninmu da abokan aikinmu su ne wannan communiquin club anti corruption radio communautaire da kingin ƙungiyoyi na farar hula tare da su ne muke aiki don saboda a gane wannan matsala da ke da kwai an ana san a hita kaitare don saboda inci ne aka ba ma 'yan kasa a cikin sai dawo da muke inci ne ga 'yan kasa duka na suna da damar su hita amma an za ka hita zama to kana da takardu kenan wannan cin hanci da rashawa shine muke son mu yaƙi da shi mai bisa waye ma juna kai tsohon shugaban kasar burkina faso blaise compaore da kotu ta gurfa na ga rai da dalilin kisan kai na marigayi ta coronash thomas sankara a shekara ta 1987 ya nemi gafara ga iyalan marigayin da kuma duka al'ummar kasar ta burkina faso bisa lahiyar laifuffukan da ya musu tsawon shekaru 27 da ya yi yana mulkin kasar wannan neman gafarar ya kawo cece kuce a bangaren ra'ayoyin al'umma ta burkina faso kamar yadda paul mikiromba daraktan jarida omega media ya shaida ma muktar hamadu ta waya Abin ya raba al'ummar gungu biyu. Na farko su ne waɗanda suke son ya tambayi yafiya ya har sun amince ta hanyar jin ra'ayoyinsu da kafafen yada labarai na Burkina suka yi, da kuma ra'ayin jama'a a bisa kafafen sadarwa na zamani. Su ma suna faɗar cewa abin da aka rasa ne na sasantawa. Amma akwai ɗaya ɓangare da 'yan Burkina suna ganin da a ce yafiyar za ta yiwu daga bakin blaise campore da lokacin da ya je waga ne ya kamata ya yi amfani da wannan damar ya nemi yafiya kai tsaye ga 'yan burkina da iyalin Toma Sankara wanda ta hakan yana iya samun yafiya daga shugaban ƙasa. Sai dai muna jira saboda yana da mahimmanci mutuna wannan neman yafiya ba ta soke hanyoyin shari'a da aka shigar a kansa kuma abin yana tafiya daidai. Ƙungiyar da ke fafutukar inganta al'amuran zaman lahiya a ƙasar Nijar ta tsara a gaya a ƙarshen wannan satin. wata muhawara ta sasantawa tsakanin manoma da makiyaya na da'irorin tanda da tunuga babban zaman taron da ya hada mahakunta na jihar da kuma sarakunan gargajiya sannan da masu ruwa da tsakiya ɓangaren bangaren sanin mahimmancin zaman lafiya da yahiya ga dai karin bayani daga bakin gwamnan jihar doso albashir abubakar a cikin firarsu da fadal alo roso jiha ce mai babbar bunƙasar al'umma mai haddasa ƙaimi gabatun kulawar hilaye. Hakan na karya lagon ƙarfin ƙasar da ƙaramtar wuraren kiwo, taɓarɓarewar albarkatun yanayi da kuma mamayar hilayen da ake kariya. Wannan yanayi ne mai damuwar mahukuntan koli na ƙasar kuma ya kasance mai ƙalubalai ga bunƙasar karkarar kuma da ke buƙatar a tunƙari ƙalubalen da ake fuskanta cikin gaugawa domin a kaucewa rigingimu tun ga da tanda. na cikin kwamin kwamin ɗin jihar mu da ke ƙididdige halayen rigingimu kowace shekara tsakanin al'ummomi ta fuskar batun albarkatun yanayi rigingimu tsakanin al'ummomi ta kowace fuska sun kasance wata matsala wadda idan ba a kawar da ita ba za ta kawo tangarɗa ga rayuwarmu da ma girkin zamantakewar mu cewa da haɗin kai yahuwa karamci da ma zaman tare. rahoton na musamman a lokacin damana manoma da makiyaya na yawan samun rashin jituwa a su wannan kuma na shafar wasu bangarori na al'ummar kasar niger domin kawo sauƙi kan wannan fitintunan masu ruwa da tsakiya bangaren al'amuran wato mazauna karkara sukan shirya da wayar da kai kai a kai kamar yadda zokuji a cikin rahoton da sumana da suman abubakar suka shirya mana a ƙasar Nijar somawar damana ne ko kuma ta kamin a saki gonakai ake samun halayen faɗace-faɗace da dama tsakanin al'ummomi. Zakari Ekoi magatakardan dindindin na kwamitin kula da batun hilaye na kwamin ɗingaya ya zayyana rigingimun da ake samu a wannan lokaci. Akan samu rigima tsakanin manoma da manoma rikicin iyaka, rigima tsakanin makiyaya, rigima tsakanin manomi da makiyayi. Dabbobi ne suke shiga gona gona ko a huce iyakar gona. A fuskar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya kowane na nuna ma juna yatsa kamar yadda makiyayi Isufa Sule da manomi Asuman Garba Ladam. Manoma suna matsa hanyar wucewar dabbobi ko shuka a gabar fadama wanda yake dabbobi da yawa duka yadda ya yi sai dabbobin sun shiga. Abin da yake kawo fada shine makiyayi idan ya ga cawar dabbobi to baya ɗalewa. shi kuma manomi baya yarda a shiga gonarsa wani guri babu dajin kiwo wasu gurin kuma babu hanya saboda duka wurin ya zama gari wannan rigingimun ana iya kauce masu a faɗar ɓangaren biyu. To wallahi, idan aka kira mu wajen manya muna zuwa duka abin da aka ce muna muna yarda. Kulir ga sambuya. Bonza an girka wasu mutane da za su rinka bawa manoma da makiyaya labari ko wace unguwa an girka kwamitin mai kula idan an yi barna ba a son mutum ya ɗauki hukunci da hannunsa. Hakika domin kaucewa wa'annan halayen an tanada sharuɗa a cikin kundin karkara da kan siyasar kula da hilaye ta ƙasa a faɗar Jibo Banya shugaban mandamalin al'ummar karkara ta Nijar. Akwai da farko matakin sasantawa idan ba a jituwa ana zuwa garin akwai kwamitin da aka kafa sa shine duba barnar da aka yi sai a yi kiyasi a biya wanda aka yi wa barnar idan ya amince to shi kenan idan kuma bai amince ba sai ya je wajen sarki ko magajin gari har zuwa firfe daga ƙarshe dai a shari'a suke karewa akwai waɗanda suka kware da irin wannan shari'a a wannan lokaci na damuna muna kira ga kowa ya girmama wannan siyasar hilaye ya kamata a yada ta domin kowane mai ruwa tsaki ya fahimci yancinsa da iyakar takonsa a ganin kunjoyin mutanen karkara nan muka zo ƙarshen labarin sashen hausa mu huta lahiya